Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. salama sauraronmu, sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Fili ne wanda muke bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah, to, wa Allah godiya, domin yana tare da mu. To, kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu na yau, bari mu karanto saƙonninku masu sauraronmu. mu. akwai saƙo daga shi Mastatanko je Kano. Yamna tambaya ya ce, wane yare ne Isma'ili yake yi, wace ƙasa ya yi rayuwa kuma? To, Tanko… Eh, dai, mun sani da farko dai yana tare da Ibrahim a matsayin ɗansa, wanda Hajaratu baranyar Saratu ta haifa masa, amma daga bisani aka kore shi, ya koma ƙasashen gabas, inda ya zama uban larabawa, shine kuma wanda za mu ce yarensa larabci ne kenan, su kuma ’ya'yan Ishaku suka zama Isra'ila, sai yarensu ya zama Yahudanci. da fatan ka samu amsar wannan tambaya taka. Sai Mista Awani Iliya a guri cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina da yaro mai taɓin hankali sama da shekaru goma, kuma na rasa aiki lokacin kora dole wanda gwamnan jihar Kaduna ya yi, shekara kusan fiye da uku kenan, ban samu haƙina ba. kun yi mini addu'a Radio Elwa. To, masa wani Iliya daga guramin gode, Bangiji Allah, ya tuna da kai cikin hali wanda ɗanka yake fama da shi na taɓin hankali, yanayin da ka rasa aiki kuma babu haƙƙi bari Ubangiji Allah ya fito maka da haƙƙinka, tare da sauran waɗanda wannan abin ya shafa. sai kuma malama Hannatu Lukka Zuru gamjik cikin jihar Kebbi, ta ce, Mai gidana wanda kuka aikowa da saƙo, Mr. Luka Isa a ya riga ya yara rasu, malama Hannatu Lukka muna taya ki ta'aziya, Bangiji Allah ya yi ta'aziya, kuma haƙiƙanin gaskiya mai gidanki kafin ya rasu. yana ɗaya daga cikin masu tallafawa aikin bishara a Rediyo Elwa, yanzu yana can, yana karɓar sakamakon aikin da ya rigaya ya shuka a cikin bishara. Ubangiji Allah ya ci gaba da yi maki ta'aziya, yaran da ya bari, Ubangiji Allah ya taimake ki wajen kulawa da su. Sai Mr. Idi Ali Salihu unguwar Mada a Sanga cikin jiha ya ce, Ina tare da ku sama da shekaru hamsin, don haka nema ina so ku aiko mani da lambar asusunku da kuma lambar wayarku, in hali ya yi ko kati ne ma zan riƙa haɗawa in turo maku. Gaskiya idan ina sauraron ku, sai in ji kamar mun ya mun kai sama. Malam Iri Salihu, Ali Salihu mun gode daga unguwar Mada, Bangiji Allah ya sa ma albarka, mun kuma rigaya mun turo maka abin da ka roƙa, Bangiji Allah ya baka ikon cikawa. Ƙarshe sai Mr. Vitalis back to farm, Ofalo alamurɗe cikin jihar Adamawa, ya ce gaskiya hidimarku tana rufe mu da ikon Ruhu mai tsarki. Allah ya ci gaba da sa maku albarkasa. To, Mr. Vitalis back to farm mun gode ƙwarai da gaske, Bangiji Allah ya ci gaba da mu duka domin cika manufarsa, bari mu yi addu'a. mu na sama mai iko duka, masanin kowa da komai uba na Ubangijinmu Yesu almasihu, mun gode maka domin ƙaunar da ka nuna mana, da kuma ceto wanda ka ba mu cikin almasihu. kai ne ka ce mu roƙa za mu samu, mu ƙwanƙwasa za ka buɗe mana, roƙonmu cikin sunan almasihu ne, a madadin iyalin Awani Iliya da ke gure, yaransa yana da taɓin hankali sama da shekara goma, ya Ubangiji, ka tuna da wannan yaro, ka kwance shi daga ikon wannan ruhu na hauka, domin ya samu lafiya ya warke a cikin sunan Yesu. muna addu'a domin shi kuma saboda rasa aikinsa da ya yi, lokacin da gwamnan Kaduna ya yi koran ma'aikata, gashi kuma sama da shekara uku kenan babu abin hasafi ko kuma biyan haƙi. Muna addu'a Ubangiji bari kai da kanka kaiwa bawanka tanaji, waɗanda suke buɗa haƙinsu sakamakon irin wannan Ubangiji bari kai ka buɗe masa hanya. domin su iya samu su ɗaukaka ka. Muna da domin malama Haluka, ta rasa mai gidanta Mr. Luka Isa, lokacin da yake raye, mai tallafawa aikin bishara ne ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah, kai wa annatin Luka ta aziya. ’ya'ya da ya bari ka raya su, Ubangiji ka sawa wannan iyali albarka. ya mai tsarki mai iko ko da yana nan kai ne mai biyan bukatarsu, bari kai ka ci gaba da biya masu ya mai tsarki mai iko. Kasawa Baba Idi Alisaluhu albarka da kuma alkawari wanda ya ɗauka, ka bishe miya mai tsarki mai iko a cikin nazarin nan, kasawa dukkan masu saurare albarka ka cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Kuma mu muna nan dai muna gangarawa a cikin littafin Korintiyawa ta biyu, muna nan a hankali muna gabato ƙarshe. Tuwa a cikin nazarinmu na yau muna nan a Sura ta goma sha ɗaya, amma a nazarinmu na baya mun ga kariya Bulus da irin waɗanda suka ƙalubalanci aikin manzancinsa. da kuma yadda ya yi ƙoƙarin yi wa Ecclesia Corinthus bayani game da waɗanda maƙiya bishara ne ta wurin sukan manzancinsa, amma da tawali'u domin ganin ya jawo hankalin waɗanda ma suke jayayya da aikin manzancinsa. Yan wana, almasihu bai kira mu mata da rigima ba, ko da an ƙi mu bai ce mata da faɗa ba, amma mu nuna ƙaunar Allah. mu kuma ya hali irin wanda na tawali'u ne zai jawo hankalin waɗanda ke tsayayya da mu? zuwa ga sanin Allahn da muke bautawa. To, yau muna nan a cikin Sura ta goma sha ɗaya, cikin Sura ta goma sha ɗaya za mu karanta daga aya ta fari, dama a ce ku jure ’yar wautata, ku dai ya haƙuri da ni, ina kishi a kan ku saboda Allah. gama na bashe ku ga almasihu domin in miƙa ku kamar amarya tsatsarka ga makaɗaicin mijinta, amma ina tsoro kada ya zamana, kamar yadda maciji ya riri Hawa'u da makircinsa, kuma ku bauɗar da hankalinku daga sahihiyar biyayyar amintacciyar amincewarku ga almasihu. Don in wani ya zo, yana wa'azin wani Yesu daban, da wanda muka yi wa'azi, ko kuma in kun samu wani ruhu daban da ruhun da kuka samu. ko wata bishara daban da wadda kuka yi na'am da ita, ashe har kuna saurin yin na'am da irinsu kenan, a ganina, ban kasa mafifitan manzannin nan da komai ba, ko da yake, ni ba ni ne a wajen yin magana, a wajen sani kam, ba haka ne ba. mun kuwa muna biyayya ne na wannan sarai ta kowace hanya a cikin dukkan sha'aninmu da ku, ashe laifi na yi da na ƙasƙantar da kaina don a ɗaukaka ku, wato, saboda na yi maku bisharar Allah a kyauta, waɗansu ikilisiyoyi na biyan haƙina, sai ka ce ina yi musu ƙwace domin in yi maku hidima. sa'an da nake a wurinku, kuma nake zaman rashi, ban nauna yawa kowa ba, domin ’yan uwan da suka zo daga Makedoniya su ne suka biya mana bukata, saboda haka, na ƙin nauyaya maku ta kowace hanya, ba kuwa zan nauyaya maku ba, albarkacin bangaskiyar almasihu da yake tare da ni. ma mai hana ni fahariyan nan, tawa a lardin Akaya. To don me, domin ba na ƙaunarku ne? Allah dai ya sani ina ƙaunarku, abin da nake yi kuwa, shi zan riƙa yi domin in toshe kafar mutanen nan da fike fariya, suna neman mu daidaita da su, irin waɗannan mutane manzannin ƙarya ne. mayaudaran ma'aikata, suna mai da kansu kamar su manzannin almasihu ne, Babu mamaki ba ne kuwa, domin ko ɗan ma da kansa yakan mai da kansa kamar shi mala'ikan haske ne, don haka, babu mamaki ba ne in bayansa ma sun mai da kansu kamar su bayi ne na aikin adalci. A ƙarshe, za a saka masu gwargwadon ayyukansu. ina sake faɗa, kada wani ya zaci shi wawa ne, in kuwa kun zaci haka nake, to kun ji ni wawa ne domin, don nima in samu in ɓatar ’yar taƙamata, abin nan da nake faɗa fa. ba bisa ga umarnin Ubangiji nake faɗa ba sai dai magana ce irin ta wawa wanda yake yi gaba gaɗi, yana fahariya. da yake mutane da yawa sun yi fahariya irin ta ’yan adam kawai, ni ma zan yi, ai, kukan hikimar ku har ta kai ga jurewa wawaye da murna, domin, don in wani ya sa ku bauta, kuka jure masa, ko ya yi maku ƙwace, ko ya more ku, ko ya nuna muku iko. ko kuma ya mare ku, mu kan saboda rauninmu, wane mu da yin haka, amma ko da yaya wani yake ƙarfin halin yin fahariya, ina magana a kan newawa ne fa, to ni ma sai in yi, in su Ibraniyawa ne, ma haka, in su Isra'ilawa ne ma haka. in su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka, in su bayan almasihu ne, ni na fi su ma, ina magana kamar ruɗaɗɗe ne fa, ai, na fi su shan fama ƙwarai da gaske, da shan ɗauri, da shan duka mara iyaka, da shan hatsarin mutuwa iri-iri. Sau biyar Yahudawa suka yi mani bulala arba'in ɗaya babu, sau uku aka bulale ni da tsumagu. sau ɗaya aka jajjefe ni da dutse, sau uku jirgi ya ragargaje ina ciki, na kwana na yi ni, ruwan bahar yana tafiya da ni, na yi tafifiya da yawa, ko tafiye-tafiye da yawa na sha hatsari a koguna, na sha hatsarin ’yan fashi, na sha hatsari a hannun kabilanmu. mu. na sha hatsari a hannun al'ummai, na sha hatsari a birane, na sha hatsari a jeji, na sha hatsari a bahar, na kuma sha hatsarin ’yan uwa na ƙarya, na sha fama, na sha wuya, na sha rashin bacci, na sha yunwa da ƙishirwa, sau da yawa na rasa abinci, na sha sanyi da huntanci, banda waɗansu abubuwa daban kuma. kowace rana ina a matse, da matsananciyar kula saboda dukan ikkilisiyoyi, wane ne ya raunana da ban raunana ba, wane ne aka sa tintiɓe da bai ji zafi ba, in ma lallai ne in yi gardama, to sai in yi taƙama da abubuwan da suke nuna raunana ta. Allah Ubangijin Yesu almasihu wato Ubansa wanda, yabo ya tabbata gare shi har abada, ya sani ba ƙarya nake ba, a Damascus, gwamnan da yake ƙarƙashin sarki Aritis, ya tsara ƙofofin birnin Damascus don a kama ni, amma sai aka zira ni a babban kwando ta taga garu na kuɓuce masa. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. Kamar da na faɗa a gabatarwarmu, yau cikin nazarinmu, za mu ga bayan Bulus ya nuna kariyarsa ga waɗanda suka taso gaba da aikin bisharar da ya kafa a Ikkilisiyar Korintus, ya kuma ci gaba. Ta yin bayani a kan manzannin ƙarya da kuma irin halinsu da kuma yadda suka shigo cikin mutane suna ƙoƙarin ɓata aikin bisharar da shi ya rigaya ya kafa, shi sama, ya rigaya ya nuna masu cewa, Idan bayan da muka yi mako bishara, waɗansu kuma suka zo da wata bishara ko ka karɓa wadda take akasin wadda muka yi maku, bayan kuma, kun karɓi Ruhu mai tsarki. sai kuka zo kuka karɓi wani ruhun daban wanda shi ma aka akasin namu ne, lallai, kun yi saurin yadda a rinjaye ku kenan. ’Yan wana, bishara Ubangijinmu Yesu almasihu guda ɗaya ce, kuma wannan bishara ta ceto ce. ƙauna da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa Yesu almasihu, domin dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi ya sami raina har abada, za mu fuskanci ƙalubale wurin shaidawa duniya wannan bishara, kamar yadda yau, akwai mutane da yawa waɗanda suke fakewa da cewa Kiristoci sun mai da Allah ya yi aure, yana da ɗa, ɗanwana, wannan babban kuskure ne da kuma babban koyarwa ta yaudara. matsayinmu na masu bi? Babu wuri inda littafi mai tsarki ya yi magana Allah ya yi aure yana da ɗa, amma wannan haihuwa ce ta ruhu, domin Yesu almasihu. Shi kalma Allah ne wanda tun fil azal yana tare da Allah bisa ga Yohana Sura ta fari aya ɗaya zuwa hudu. kuma wannan kalma ya zama mutum, aka haife shi ta wurin zuriyar mace. zuriyar mace na nufin wanda aka haifa ba tare da sanin namiji ba, kamar yadda Allah, tun a farkon littafin farawa ya faɗa, zuriyar mace yana zuwa wanda zai ƙuja kan maciji mayaudari wato shiɗan, wannan kuwa shi ne Yesu almasihu, abin da duniya ba ta gane ba. sai Shaiɗan ya fake da wannan yana cewa, Kada ku yarda da masu bi, ai, suna cewa Allah yana da ɗa, wannan ɗa ba ɗa ne irin na haihuwa ɗan adam ba, ya fi ƙarfin yin aure, ya fi ƙarfin samowa kansa ɗa ta wurin mace, amma Allah ya sa ruhunsa cikin Maryamu wadda ta zama zuriyar mace, ya zama zuriyar mace, domin an haife shi ne ba tare da jima'i ba, wannan fa tabbatacce ne kuma haiwaye Yesu almasihu. kamar da ta sha bamban da kowace haihuwa, haka kuma ya sha bamban a cikin aikin ceto, domin shi kaɗai ne Allah ya ba aikin ceto. Ɗanwana, yayin da muke isar da bishara, za mu samu ƙalubale iri-iri, kamar yadda manzo Bulus ya faɗa, ya kuma fuskanta, amma ya ce duk da dai sun ɗauke shi yana magana ne kamar wawa. ya yarda ya zama wawa domin bishara Allah ta cika ikonta, ka gani, ya ce idan wahala ce, ya sha wahala iri-iri, wana, labarin Bulus bayyananne ne a wurinmu, da irin yadda ya sha wahala a cikin aikin bishara, mun kuma iya ganewa, waɗancan da suke ƙalubalanta sa. ai, ba su ma iya shan wahala kamar yanda shi ya sha ba, amma duk da haka, mun gani cikin manzancin nan da Bulus yake da shi, da kuma irin ƙoƙarin da maƙaryatan nan suke so su ƙaryata shi, ya bayyana abubuwa da yawa waɗanda suka same shi game da almasihu, saboda kuma shaidar bishararsa. Mun gani. manzo Bulus ya gane cewa in su Ibraniyawa ne shi ma ba Ibraniye ne, in su suna da kama Isra'ilawa ne shi ma ba Isra'ile ne, in kuma suna taƙama masu ilimi ne yana da ilimi, in kuma suna taƙama sun sha wahala game da almasihu, ba su kama shi ba, domin ya nuna mana cewa, sau biyar Yahudawa suka yi masa bulala arba'in ɗaya babu. sau uku, aka bulale shi da giya. sau ɗaya har aka jajjefe shi da duwatsu, sau uku jirgi yana fashewa da shi yana ciki, ya kwana, ya kuma yini a ciki ruwan bahar na tafiya da shi, ya yi tafiye-tafiye da yawa, ya sha hatsari a koguna, ya sha hatsari na ’yan fashi. ya sha hatsari a hannun ’yan uwansa Yahudawa, ya sha hatsari a hannun al'ummai, ya kuma sha hatsari a birane, ya sha har a karkara, ya sha hatsari cikin Baharum, ya kuma sha hatsari na ’yan uwa maƙaryata irin waɗannan. da yake ƙoƙarin nunawa ’yan ikkilisiyar Korintus da su yi hankali da su, bayan wannan. A ashirin da bakwai mun ga ya ce, Na sha fama, na sha wuya, na sha rashin bacci, na sha yunwa da ƙishirwa, sau da yawa na rasa abinci, na sha sanyi da huntanci, ya ce kuma, Banda waɗansu abubuwa daban-daban, kowace rana, ina matse, a matsananciyar kula, matsananciyar kula kuwa domin dukkan ikkilisiyoyi. sai ya yi tambaya aya ta ashirin da tara, ya ce, Wane ne ya raunana da ban raunana ba, wane ne kuma aka sa tintiɓe ban ji zafinsa ba, mana a nan, kowace ikkilisiya Bulus yana da su a cikin zuciyarsa, rashin ƙarfinsu yana tare da su. yayin da aka birkitan musu da hankali hankalinsa yakan tashi, yaka yi kuka tare da masu kuka, nan, waɗannan maƙaryata, wanda suke ƙaryata manzancin Bulus ba su san komai ba, ba su kuma yi komai cikin bishara Ubangiji ba, ya kuma gane, su suna so su shuka wani ra'ayi ne, har suna gadara, har ma ya ce, Aini, in ma lalle ne in yi gadara to sai in yi taƙama, in yi homa. in kuma yi fahariya, fahariya kuma musamman ga abubuwan da suka faru, amma ya ce, Allah Ubangijinmu na kuma Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda yabo a gare shi yake, ya san ko menene nake faɗa, ana mun iya gani, Bulus baya so mutanen nan ko su yadda ko kada su yadda. amma ya sani abin da ike faɗa Allah ya sani, ya ƙara da cewa, Akwai lokacin da yake a Damascus, a ƙarƙashin sarki a Teris, an tsare shi a ƙofofin birnin Damascus, burin sarki shi ne a kama shi, amma Allah ya yi tanaji aka zira Bulus ta wani babban kwando a jikin gagaru ya kuma kuɓuce masa. to ka gani, Allah yakan yi shiri domin ’ya'yansa da kuma duk waɗanda suke ƙoƙarin ƙalubalen bisharar da ’ya'yansa suke yi, yau bisharar nan tana fuskantar ƙalubale iri-iri, ɗan wana, yaƙin nan ba namu ba ne, yaƙin nan na ruhaniya ne, mu dogara ga Ubangiji, mu kuma yi bisharar nan da sahihiyar zuciya, mu daina neman suna a cikinta. mu daina yin taƙama da fahariya, mu daina ɓata waɗansu domin mu ga mun kai wani guri daban, muddin hankalinmu ya koma a haka to ba bishara muke yi ba, amma muna yi wa kanmu neman hanyar bishasha, Allah yana gani, zai kuma yi mana sakayya. Abin da yake wahalar da mu kenan yau a cikin bishara, dole ne mu fuskanci ƙalubale. kuma kai wane ne da ba za a ƙalubalance ka cikin aikin bishara ba, tsayawa Ubangiji, ka kuma kare bisharan nan ta wurin yin hali, irin na Ubangijinmu, Yesu almasihu, wanda mun gani, manzo Bulus ya nuna ta wurin halin da ya nuna na tawali'u. Mu tsaya, mu yi bishara gaskiya, mu kuma koyawa jama'a gaskiya, wannan gaskiya. ita ce za ta kare kanta da kanta, ba yaƙi, ba ɗaukan makami, amma mu isar da saƙon ƙauna irin yadda Bulis ya yi, ta haka nan, waɗanda suke jahilan bishara za su gane da hanyar ceto, zo wurin Ubangiji, domin su ma su iya samun rai su kuma kuɓuta daga fushin Allah. Mun gode ma ya mai tsarki, mai iko duka, domin kana tare da mu, yau bisharar mu. ta zama ta hamayya, yau mu ta zama ta kokowa da juna, yau mu ta zama ta ɓata waɗansu domin mun mu gyara kanmu, ya Allah, kai mana gafara, ka taimake mu, mu yi bishara sahihiya irin wadda sun manzo Bulus suka yi, mu kuma ban maka, kai kai mana yaƙi, cikin sunan Ubangijin Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, masauraranmu za mu ja linzamin shirin nan. madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ne rabin yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya ba mu ikon saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.